bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin tara watan Oktoba na shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da ɗaya wannan shine kasu na ɗari da ɗaya cikin jiran kasusuwa na karatun lissafin kitabu al-istiqama lambar al-imamu shekul islam ahmad ibn abdul halim abdul salam ibn taymiyyah al-harrani Allah ubangiji ya gafarta musu wannan littafi na ibn taymiyyah yana karantar da mu ne tafarki madaidaici musamman wajen fassara nasoshin alkur'ani mai girma na hadisan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama musamman wanda ke da alaƙa da ahadithu sifat sai kamar irin al'ada ibn taymiya rahimahullah yana tsawaita bayanai da kuma wato sauke lamba a kan matsaloli mabambanta yana ta mana bayani akan abin da ke da alaƙa da kishi da haskaka irin abin da kayi suke ainihin wato kusancewa da kishi da junansu wata bautar Allah. Kafin mu tashi a karatu akwai malamin wato malam da Zahiri Allah ji ya bashi lafiya. A jiya an sanar da cewa bashi lafiya kuma har ma yana dakin likita cikin wanda admission zazzabi ya kama shi. Kafin kan ya shi a cikin addu'o'in mu Allah ji subhanahu wa Allah ya bashi lafiya. Allah ya sa ka fara ne Allah ya tashi kafarsa shi da sauran ɗan uwa musulmi waɗanda ke fama da larurori na rashin lafiya da samoyi daban-daban da jinya ce daban-daban Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya Allah ya sa ka fara shi Allah ya kare mu da lafiya mu da yake a tsaye haka akwai Alhaji Ibrahim wato ne mai hadisi da da ba ta sabu cewa a sashi a cikin addu'a ina da yawan addu'a ta zuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi bukatu a kuma harka da sa a gaba Allah ya yi shi Allah wani ya yi ainihin wato ɗan ya sanya albarka cikin wannan bukata da yake zuwa Allah kuma ya kasa shari da tsayi da suke ciwo Allah ya samu da shi zan mu shiga cikin inda malam yake magana yake cewa فهذا المعنى صحيح كما قال تعالى إذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله Allahu a'lamu haythu yantahu risalata ba manta ba yana kokarin kawo mana nassoshi da dalilai waɗanda ke tabbatar da cewa lalle Allah subhanahu wataala yayi Allah wadarai da hasada ganin kyashi da kallon sai wanda Allah ya wani kai ka dinga kallon ba kai imani ba sai Allah ya baka yawan abin da ya kawo ne ba za ka yadda da Allah ba za ka yadda abin da Allah ya karkasa ya ba mutane yake wa hadal ma'ana sahihu an ta magana da aka fara a baya wato magana cewa ita shi kishi a cikin mutum ya duka kishi da musulmai da muminai a cikin ibadar da suke yi to muna aiki to wannan fasfa ce mai kyau cewa ba daidai bane ka dinga jin haushin wani mumin. mumini da yana ibada da baka so ya yi baka so kan shi su yi tarayya a wajen wannan ibada alin ya shi kuma ma'ana shi da girma mai kyau Kamar kala Allah ta'ala shi Allah ya faɗa yake cewa idan ja tun ayatun qalu fiskan da wata aya ta zo gare su qalu sai su ce dan nukina su ba za su yi bane ba hatta nu'ta inna ma utiya rasulullahi in kana so mai imani kuma sai dai a yi mana wahayi inda aka yi wa annabawa wahayi sai a yi mana wahayi inda aka yi ma manzanni wahayi Allah ya ce Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allah shi ya fi sanin inda ya dace ya sanya manzanci ma'ana akwai kafirai da mushrikai waɗanda suke masu ta Allah kullum cewa suke yi in ana so su imani sai dai a ba su shirin abin da aka baiwa annabawa ta suka ce qalu qula unzila hadha ala rajulin min al-qaryatayn azim ahum Allah ya ce ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatuhum fi hayatid dunya saka shawaya kafirai suna cewa in suna za a fita su kuma yana aiko Qur'anin nan zuwa ga wani mutum babba a Makka Malaika sai su yi sallallahu alaihi wasallama inda addinin dinnan cikiya ne wane da wane da Allah ya tace su ba domin manya ne masu wadata ana cin su in sun fada ba za a musa musu Allah ya ce su za su raba rahama Allah su za su raba wa Allah baiwashi Allah ya ce mu ne muka raba musu rayuwar da duniya an ka san bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya musu Allah mu ne muka raba rayuwar su da duniya aka ba wani mulki wani kuɗi wani aka ba shi iya magana wani jarunta wani aka ba shi haka nan kowa Allah ya ci gaba da shi Allah ya mai musu da martani a kauna cikin sautu zuhur ke akan ka ɗauki fadan Allah ya yake cewa bal yuridu kullum rikin minhu an yi otsa na munashara a aha kowane ɗaya cikinsu abin da yake so shi ma a yi kuma da shi ba zai ga wani annabi ba so yake a ce shi ma annabi kowane mutum so yake zama malami shi ma shi zai ga wani malami so yake a ce shi ma shi ma malami ƙarshe da Allah ya bada da wannan labaran daban-daban a wurare ne kuma mai da cankiya ga masu yawan tunanin sai Allah yake shawala da istuhzi'a rusulin min kaflika hakika manzanni da suka zo ka an musu irin wannan isra'i kafirai su kokarin nuna cewa wannan annabin ko manzan ba shi ne ya cancanta ba kuma izgili su nuna gazawarsa shine wala kad tumsa rusulin min qablika fa haka bil ladina sakhiru minhum aqamu a a bi yastahziku hakika kafirai sun yi istizai bayan Allah annabawa sai abin da ke istizai ya zo da su sai Allah ya tsare a wurare daban-daban shine ana yake cewa bal wa qalu awai da ja'atum ayatun qalu nu'mina hatta nu'ta bisa ma kunciya rasulullah Allahu a'lamu haythu yad'u risalatu shi Allah yake cewa sayusibu alladhina ajramu sadaran hakika waɗanda suka yi wannan laifin a sa, za su shi cikin kaskanci an Allah ya kuma Allah wa azabun shadidun bi makanu yanku azaba mai raɗaɗi saboda irin wannan makirci da suke wa addinin Allah Allah ya sayo. kaga wannan aya tana nuni zuwa ga wato haramcin mutum ya dinga kishin ina ma ya samu abin da wani annabi ya samu ya dinga kishin ina ma ya samu abin da wani babban bawa ya samu wato a kwata na bawan shi a bashi shi kishin da aka haka hatta wato tunanin cewa su wani da suka rigaye mu ina ma a ce ma a cikin su wani sahabi ya taɓa yi ma wani tankiya irin wannan bawan Allah ya ga sahabi ya kai sa da shi sai yake cewa yanzu wannan hannun da aka yi tafi ita da musamman da shi kwarai kuri shi kai ina ma asali na samu wani baiwa sabon ran shi ya face ya ce ka a matsayin da Allah ya tsaye da kai bayan ta na sheka inda ka yi zamani ki da manzon Allah da ke yi ba za ka samu kala ka yi mani domin ita ma wannan jarabawa ce mai kaman kanta ita wanda suka yi imanin suna cikin jarabawa cewa a yan uwansu na a cikin kafirci iyayen su sun mutu a cikin kafirci wani an zo za a yaki kasar uhudu ko kowaye yana cikin musulmai yana ganin wani kanin ba a shafi. a cikin wannan jaraba ma kwan layi shi mutane sai kuma da kabu aka haifi a cikin musulunci iyaye da kakanni an manta tarihin wane ne kwas kasa sai musulun ka dangi kuma ka san ka karanta duka da iya nan da Allah ya je ka sarkai fatan wala ta mallama fa sallallahu alaihi wa sallam ala ba'd fata da burin da Allah ya bayo wa kama ta'ala kuma kamar faɗin Allah da yake cewa wala tusuridul ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuduna wajha ma alayka min hisabihim min shay'in wa min hisabika alayhim min shay'in fatrudahum yatakuna min adh-dhalimin wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd yaqulu a ha'ula'i man Allahu alayhim min laysa Allahu a'lamu bish-shakirin Allah yace wala tusuridul ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi har ka take kan kuri waɗannan da suke roƙon Allah su bauta masa ubangijin su bil gadati da safi wal ashiyi kuma reci ibnu amir yana karanta nan kudu watan cilu kudu wati yau kudu gadati yuriduna wajha Allah suna neman samun shiga a wurin Allah ma alayka min hisabihim min shay hisabun su ba a hannunka yake ba da kai kuma min hisabika alaihim min shay kai ma hisabun ka ba a hannun su yake ba wa taqrudahum kar ka zo kaka kore su ba kula kuna mina zalimi zama daga cikin waɗanda suke zalunci zalika fatanna ba'dahum ba'd Allah ya ce shin haka ne dama suka da rasu tashin mutane tashin mutane su ya kulu dan su je suna faɗan an yi zama jarabawa za ta ja musu suna faɗin a ha'ula'i mannallahu alaihim min bainina yanzu waɗannan ne Allah ya musu baiwa a tsakankaninmu alaihi sallahu bi a'lamu bi shakiri to ku kusan Allah ya fi kowa sanin sunaye masu kure mushi ba wannan ayar saukanta yana da kissa kamar da liman musulmi ya roki cewa mushirkai ne suka su suka kama Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce za mu yadda mu dinga zuwa ka za mu shi za mu saurari ka kuma in ta kama mu dinga za mu musulunta amma fa sharadi ita ku ruwa na da wani da wani za mu zo mu ga ba ma san da su irin su bai irin su salmanu farisi sun su bilal duk waɗannan ne a ahlus sufa waɗannan talakawa waɗanda ba su da wasu dangantaka abin a zo a gani a cikin larabawan sun su ma baki ne wasu bararrun bayi da su ke tutu waɗannan a kore su tukuna sai zama annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin zuciyarsa ya fara tunanin to wata kila wannan hanya ce ta samu jama'an nan su cikin ta sai yake ganin waɗannan talakawa sun jama'a da su kuma su juna da su zan iya magana da su mu juna ku yi haƙuri a Allah lokacin da za su zo ba kun kuma da sunan kuma su suna da nufin za su fahimta amma da yayi da za su fahimta da amma sai Allah subhanahu wataala ke da haka ke yadda da ko talakawa daga sun annabi sallallahu alaihi wasallam saboda masu kujewa su dan da nan Allah ya shiga musu kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanke wannan hukuncin Allah ya yi maza ya ce wala tutul lil ladina يقول ربهم بغلا سلاش كركا تكي حقوري كرا وأنا كركا تكي كلا حقوري آه قال سمش أورودي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه لا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه cikin kaji Allah ya ce mishi kar kayi hakuri ka zauna da talakawan nan masu zama safiya da maraice suna fita Allah karka ainihin ɗauke idanka daga barinsu karka da hangen wasu ba su ba karka zama tsarin kana kallon waɗanda suke da kulliyar rayuwar duniya waɗanda ba sa ambatan Allah waɗanda zuciyar su daga fara cikin Allah karka kalle su Allah ya hana manzon Allah sallallahu alaihi hatta yin irin wannan tunani ne har yake cewa wannan jarabawa ce Allah ya mutane jarabawa ita ce wani sai Allah ya bashi dukiya ya bashi karfin mulki ya bashi sarauta ya bashi shahara amma kuma sai Allah ya hana shi baiwa ilimi a shara sai ga wani kuma talaka bai da komai sai Allah ya bashi alƙur'ani sai Allah ya bashi kimani, sai Allah ya bashi fasaha waɗannan ainihin wato masu wadata idan Allah ya da daftar sai su ganin me zai hana a ce su suka hada duka wannan da zai hana waɗannan su kama su ne su ɗin su ne haka shi ma wancan mai imani mai addini mai karatun alkur'ani Allah su ta shi cikin ganin cewa na ma a ce irin na waɗanda yake da shi kale tare na mitna ma ukiya kawo inda hudu ku shafin abu Allah yana jiran su da irin wannan abin da ake so shine ka yadda da abin da Allah ya raba ya ba ka inganta shi ka yauƙaƙa shi ka ci sa duniya da lahira idan kuɗi Allah ya baka Allah ya ba da hanyar samun alfita ta hanyar ku ka bita idan sarauta Allah ya baka Allah ya tsara hanyar samun tsada alfita ta hanyar sarauta ka bita haka nan idan ilimi Allah ya baka haka nan idan shugabanci Allah ya baka abin da Allah ya baka yi kokari wato ka sarrafa shi zuwa ga biyayya Allah neman fuskar Allah da tsarkar zama kana da hange-hange har ka je ka rasa naka ko baka samu wancan ba Malam yace wa hadal ma'ana idza zukira al-abd wa qalbuhu iqamatu al-hujjati alayhi wa iqamatu al-hujjati alayhi wa bayanu hujjati rabbi wa 'abdihi kana hasan irin wannan zancen idan an ambace shi dan nufin an bawa irin halittun da yake wa kansa irin yadda ake cikin masa da hujja da bayani akan hikimar Allah da adalcinsa yin kurance ne mai kyau fa inna Allah subhanahu alaikum Allah yana cewa wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum Allah ce ma a asabakum min musibatin kin abin da ya same ku na jarabawa bima aiki aydikum yana samun ku ne sakamakon ma kasabat aydikum abin da hannayen ku suka suka ainihin yi muku musiba a ce wato a nan kamar yadda alhassan sadari ya fassara ya ce shi ma'anar asali ta zo ne da ma'anan alhududu alal ma'asu mutum ya yi zina ko ya kazafi ko ya sha giya ko tsata to wannan hukuncin da za a yanke mushi to jarabawa ce Allah ya mushi kuma don hukunci ne mai tsanani to sai a matsayin shi na musulmi abinda yake fata sai karɓar wannan jarabawa sai gane cewa sai yi laifi sannan sai auka wannan jarabawa sannan kuma ana ana iya ammama shi akan cika sauran musu shi kuma Ibrahim na kan yace a wannan ayata ta ne dan bayani akan sai ya haddace alqur'ani ko wani na shi sai ya manta sai cewa wannan manta wanda yi musiba sai Allah ya tarafce shi ita kuma tana faruwa ne sakamakon laifuka yake musiba da ta kai ce ka iya alqur'ani a zo ka manta shi me ki kawo haka ce aikata zunubai shi ki kawo haka amma wannan bai hana kamar na ambata a yi hamimin ayar ta zama ka'ida ce amma ga da duk wani abu zai kuma musiba kuma musiba shine duk abin da zai faru da nushi ya so ta masa rai ta mishi asara ta mishi ainihin wato shiga cikin wata damuwa ko wani ikila'i ko karayar arziki ko rasa dukiya ko asara ko shiga wani halin su duk wannan kan zama ne sakamakon zunubai idan mutum mumini ne sai Allah subhanahu ya fada wannan jarabawa sai kankare mai zunubansa sai zama kaje lahira ba zai ta shi wannan zunubin ba an kankare su shi ne kuka da kira cikin hadisi na Abu Dawud cewa ɗayan kuje din din tafiya a bayan kasa sai ya zama ran da zai mutu zai da wani zunubi sakamakon birabawai da yake shiga ya shiga wannan ya fita ya sake shiga wannan ya fita duk wanda ya shiga za ta kan min zunubin shi ta karan da zai mutu ya mutu bai da rako nan da yake fa bima fa muka lura da kyau akwai wasu karantawa kamar nafi da da Abu Amir da Ibn Amir suna karantawa da bima hausa wannan ma'ana kuma asaba kullum musibatin bima katabat aikin. bima kasabat aydikum ko suke karanta shi a kasan gano wannan kan yi ta'abiri da aydikum ne a matsayin anfusukum da hannun ko da ba da hannu kai ba kamar da Allah yake cewa bima qaddamat yadaka ai bima qaddamta anta yadaka din shine da suka aka wala tulqu bi aydikum ila taluka ai wala tulqu bi anfusikum ila taluka inda kaje aidi irin wannan yana zuwa da da ainihin wato wannan ma'anar Allah ta'ala yake yi da cewa huwa la yamna'u min zalika ay sayfuhu abdu aslan yace kuma shi wannan baya hana bawa ya samu asalin abin da ya cancanta la yamna'u thawab illa idha muni asbabu baya hana samuwar lada sai idan sun samuwar ladan ya kawo al salih shine yake ba amma ma wujudu sabab bai da ka samu sababi wa kuwa al'amalu salih shi ne aiki na gari inna ku yadda abin yake manya ya amal min as-salihati a mu'minun wala yakhafu zulman wala hadma ko da mutum shiga wata musiba ko wani ibtila'i sai ya aikata aiki na gari kuma ya da imani sai ya yi isbati da aya fadan Allah cikin sura ba man ya amal min as-salihati wanda ya aikata min as-salihati min anan tabdikiya ana ba'da as-salihati ya aikata wani sashe na ayyukan lada huwa mu'minun shar'i na farko shine ya zama yana da imani sharadin karɓar ayyuka wala ya khafu zulman kar ya ji tsoron za a sace mishi wannan ladan da isa shi a inda ya kamata wala azma kar kuma ya ji tsoron cewa za a rage lada. abdul shine wani shay'i almanu almanu kullu shine abdul shi kuma alhadin shine man'ul ba. wato bayan da aka ce karka tsoron ba za a kwace maka ladanka ne kuma ba za a kwace wani sashi da ladanka a hana ka a zaman gani nan da ya ce fala ya hafu fala ya hafu zai zama ikhbar kenan ana ba shi labarin kada ya so amma zai zama ma'anar al-bishara wato karka tsoron ana cewa karka tsoron ba wai babu tsoro shine fala ya hafu babu tsoro a gare shi kar ka ji tsoro kaga umarni kenan bi ma'anar bishara shi yasa ma zaka ga ibn kathir a qira'at yana karanta ne fala ya khaf fala ya khaf ya sallamun ji anan dazi makin kan nafiya هو سبحانه المعطي المانع كما دي الله سبحانه وتعالى شيء المعطي شيء مي بايروا المانع الله شيء مي حلاوا لا مانع لما اعطى babu mai hana abin da Allah ya bayar abin da Allah ya bayar wanda yake hana la mu ke limama na babu wanda yake bayar da abin da Allah ya hana babu wanda yake hana abin da Allah ya bayar babu kuma mai iya bayar da abin da Allah ya hana lakin manna alal insan amma shi Allah cikin falalarsa shine mai bawa baiwa yawa dan adam baiwa da imani shi mishi kaiwa da imani wal amali salihi, da aiki nagari kuma lam yamna'ahu mujiba zalika aslan sannan kuma bai hana shi samun abin da yake riba da ake ci daga imani da yake daga rabu baiwa Allah ce baka imani baiwa Allah ce baka gamdakatar da cikin imani da amin gamdakatar da aiki na kwarai sannan kuma shi da kanshi Allah saboda baiwar kuma sai ki kuma kun kayi aiki na garin kuma ga lada wannan a cikin falala Allah ne sai ya ga dama ka sami imani sai ya so ka da tsira sannan ya baka dama ka yi aiki na gari sannan kuma sai ya sa ka ba wani ofi ne da sawabi walƙurabi ma la ainihin ra'ati ba la ƙudun sami'a ba la ƙudura ala kalbi washa asali sai Allah ya baka lada da ainihin kusanci abinda kiro bai taɓa gani ba abinda bai taɓa labari ba abinda bai taɓa tarsasuwa a zuciyar bil'adama ba haitu na abu dalika fala ya buƙa samu can ku Allah subhanahu ta'ala inifin hana ka waɗannan baiwar fala ya buƙa sababu to sababin samun baiwar zai samu kukul amalin salih shi ya aiki da gari Allah ya so ya tabar da bawa ba zai bashi ya aiki na garin ba wai zai ce wai ka yi aiki na garin kuma ya hana ka sakamakon ba Allah baya sai asali idan baka cikin waɗanda Allah ya so da rahama sai Allah ya hana ka sababin samun rahama Allah ka tsare mu daga ainihin shafewa wala raiba annahu yahdi man yasha wa yudillu man yasha Allah yace babu kokon akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala yahdi man yasha yana shirya da wanda ya so kunshi man ya sai shiryatar da wanda ya so lakin na zalika kusurgo shi kimanin minhu a adu amma duk wannan shiryatarwa da batarwa yadda ya so wannan hikima ce daga Allah kuma adalci wani rahulil asbari Allah cikin amalu saliha bil hikmati wa haka Allah ya hana yin ya hana wani da dace da aiki na gari ya hana wani mutum dace da ainihin wato a ayyuka na gari hikima ce ta Allah da adalci ammal musaffatu ba'da wujudi asbariha fala yamna'uha bil hal amma ababan da suke zama sakamako bayan an samu sababi wato lada bayan an yi aiki na gari to Allah baya hana lada bayan an yi aiki na gari illa idan lam takun asbabat salihah sai in ya zama wato wannan aiki na garin ba na garin bane yana da wata matsala saboda mene in bani fasadin fil amal sai an samu wata barna a cikin aiki munar niyya tariya ko sum'a ko ainihin bi'a ta shiga ko shirka ko wani abu daga cikin cikin da wanda ke kwata aiki wai ma ne sababin ma'ari da mujibahu muktala ko kuma wani sababi daban wanda yake cin karo da wancan sabab ma'ana mutum ya yi aikin amma kuma akwai wani maniki wani abu da ya jiro kuma da ya fata aiki. fa ya kunu da adamin ta kawulin wujudin malam shi kuma Allah ya kira da sakamakon ne saboda samuwar rashin samuwar a cikin gida a bada sakamakon, kuma samuwar wani abu mai hana a bada sakamakon mana mutum ya yi aiki Allah zai ba shi lada shi ne Allah ya bada mai shi ne da kuma abu da shara'i ne kuma da shari'a ta saka wajen tafiya Allah da shi ne kamar aikin ya zama na nagarta aikin ya zama bai dace da sunna ba aikin ya zama bid'a ta bata shi ko shirka ta bata shi ko ainihin wato riya ta bata shi kuma kamar su فإذا كان مرعه أخته من عدم الإيمان والعمل الصالح جاء شكوكا منه وعدلا فله الحمد في الحالين yace idan ya zama wato abin da Allah ya na hana na hana shi samun hana shi bawa samun dace da kuma yi masa hukuba rashin imani rashin aiki na gari dama wani ce hikima Allah da adalcin Allah falahul hamdu fi halayen za a yi mashi godiya akan a halayen guda biyu wal ala kulli hali kama shi ake a akan kowane hali kullu a tsaye minhu fadl duk wani bayarwa da Allah falala ce mutum minhu adl wasu kuma adalci yake wa hadha al mawdi'u yatlabu fihi kathirun min an Ka ga wannan jiran na imani da kaddara yadda Allah yake karraba baiwarsa yadda Allah yake cewa wasu ya hana wasu ya ce wani matsayi ne da mutane da dama suke fara a kuskure su ce bita masulihim bin ashari idan sun zo neman hujja da za ta goyi bayan matarsu sai su fara kawo waƙoƙi wa fi mawajidihim da kasidojin su sunan irin na sufaye fa innahu yatamassaluna bima yakunu bainal muhibbi wal mahbub sai su dinga yin kwatance da waƙoƙi waɗanda suke faruwa na abin da ke tsakanin mai so da wanda ake so wasu tsayyidi wala abdi da bawa da mai gidansa ina da cikin bayan Allah min sirkin muhibbi ce da zaka shi ne kan yana da gaskiyar kauna wala abdi fi hubbi da kuma bawa yana da gaskiyar kauna ga mai gidansa wasifadihi wusi yana iya kokarin sa bil mahbubi wa sayyidi wa iradihi sabbi da wanda yake so da bawa suna ƙoƙari su cewa sun karanta wa abin son su bawa na ƙoƙari da cewa ya faranta wa ainihin mai gidan sarai amma shi kuma wanda ake son mai gidan su kuma suna tunkaye shi suna nuna fasa son shi fasa sa yadda da abin da yake abin yake so ce shi ne shi ana sa in ka so shi ka bi dokarsa kai aikin da ya so zai so kare maka amma sufaye ake yin wani kusanci mara kyau sai sai a yi tsakanin Allah da bayi a tsakanin wato mai gida ne da bawansa bawan na ta kokarin sa amma mai gidan kuɗi yana Allah wadare yana nuna rashin gamsuwarsa da rashin gudiyarsa kuma tsakanin wani mutum ne da wata mace da yake kauna wata ba ta san shi yana iya kokarinsa ya ga kudanta mata rai matar shi ce wanda yake aura yana iya sa kullum ya faranta mata kai ya biya mata bukatunta na yau da kullum a cikin ta Allah dare, tana ta mutunci ta zo da kiyaye ba yace to wannan kwatance da kike yi munan kwatanci ne Allah ba haka yake Allah bai kama da irin waɗannan masoyan waɗannan iyaye gidan ba albaitin ladhi anshadahu haythu qara baitin da suke kawo wasu yan tsika din su baye suke cewa ana sabbin su hawaitu walakin ahtiyali da su ra'ayin hawali yake ana sabbin man hawaiki ni ina aukawa kan wanda nake so ma'ana duka da duka jikina da dukiyata da tunanina da komai nawa nake fadawa cikin kaunar man hawaiki ga wanda nake so walakin ce amma ina babbar ahtiyali dabaru na ba sa kaiwa ga abin da nake so samu su ra'ayin mawali saboda waɗanda suke kaunar suna da mummunan tunani akai to Allah ba ka yi wafi ma'anahu qalu sannan suke faɗan wani abu mai irin wannan ma'anar suna cewa sikimun layu yu'adu wa maridun muridun la yura kai su masu rashin lafiya ne amma layu yu'adu babu wanda ke ba shi su a muridun su masu so ne layu yura da amma wanda su su wannan ma'ana suna da cutar san Allah amma Allah baya son su suna da cutar shi man zuwa zuwan Allah amma Allah da su su wurin shi fatan shi suka mummuna ne هذا تمثيل يشعر بأن العبد صادق الإرادة malam yace wannan kwatancen da suke yana nuni zuwa ga shi bawa yana da gaskiyar manufa ta mutsayi yana da cikakken kokari sunna mata iradu min al-mu'min al-maula na sama da shi din shine wato shi ne gidan nasa shine baya baya kallon sa wa hadha ghalatun malam yace wannan kuskure ne kalkun wannan lokaci haka dan ka shiga Allah in Allah ta'ala ya kuma kuma Allah yana cewa man takarraba ilayya shibran takarrabtu minhu jira'an man takarraba ilayya jira'an takarrabtu minhu ba'an man atani yamshi ataytuhu harwala wannan hadisul wali din da ake ainihin wato bayani akan sallallahu alaihi wasallam yake da labari ta hadisul kursi wanda hadisi ya tabbatacce ya zo a cikin ainihin bukari da muslim ta hanyar abu huraira da hanyar anas dan malik Allah ya kara musu yadda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana cewa man taqarraba ilayya shibra wani ya kusance ni gurgurdan tsani guda ma'ana ta hanyar niyya mai kyau da kokari wajen bauta Allah da ikhlas ainihin aikata ayyuka na neman samun sunci zuwa ga Allah Allah ya ce taqarrabtu minhu jira kuma zan kusance shi jira'i guda ma'ana zan kusance shi da nikima da baiwa ta nikin da shi man taqarraba ilayya zira'an a kusance da gwargwadon zira'i ta garabta ya shi ma'a da su gire shi don fage guda wani tsakani ya mushi a ceto harwa wanda ya zo muka tafiye ya zo mushi a guje kaga Allah subhanahu wataala yi alƙawarin kusantar duk wanda ya nemi kusanta zuwa gare shi ta hanyar ayyuka na gari da ainihin ayyuka na falala da akhbara anhu annahu man sha'a bil hasanati falahu ashru amsalih kuma Allah ya ba da labarin cewa wanda duk ya aiki na gari kwaya ɗaya, za a ninka mushi shi so kuma annahu yusaifu ani ati tin yana ma iya ninninka maka har sau ɗari bakwai. man da bi hasanati falahu ashru amsalha wallahu yusaifu liman yasha yusaifuha aqafan kathira ko a ninninka wa mutum ninkin ninkawa wa akhbara annahu man hamma bi hasanatin fa lahu hasanatan kamila wanda duk yi nufin wani aikin alkhairi sai bai samu halin kaiwa ga wannan aikin alkhairin ba sakamakon wani mani'i da ya hada shi Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai kashi wannan cikin ladan fa in amila ki samu ya aikata ki badalahu ashara hasanat ya rubuta mishi lada guda goma ila sabbi saba mai asibitin zuwa 700 ila abatin kira zuwa ninkin baninki man hammadu sayyatin lam tuktab alayhi wanda ya nufin yin wani aiki na na ba a rubutawa fa'in taraka halin lai idan sai daga baya bayan mutum ya nufin aikin banza sai suna Allah sai ya tuba ya fasa kusurban da huwa na tun kame ya ce a rubuta mashi lada guda ɗaya shirki fa'in amina ha na tukta ba a laihi illa zai yi awahi don ko ya aikata wannan zunubin tun ɗaya ya rubuta mashi kuma Allah ya ce a jira a duk sai tuba in ya tuba sai a gudu fa innahu fa qala subhanahu Allah yace wallazina tadaw zadahum hudan wa atahum taqwa allazina tadaw kuma waɗanda suka shiriyu suka bi shiriya suka shiga tafarkin shiriya zadahum hudan sai Allah ya kara musu shiriya wa atahum taqwa kuma sai Allah ya danka musu tsoron Allah su a hannunsu shi ne kuma da Allah yake cewa hadihim rabbuhum imani Allah ce shirya ta da su da imanu su irin fadin shi fa amma allazina amanu fa zadahum imana Allah yana ƙara imani ga waɗanda suka riga suka imani irin Allah ya zadu imanan ma imani mu'mini suna ƙara imani akan imanin su wannan shine kaidar Allah ke qala kuma Allah yake cewa man ya'mal min salihati wa mu'minun wala yakhafu illa wala hadma kuma jita a bayan wannan aya nan kusa kala yace man kana yuridu harsal akhirati zidda hufi harsi Allah ya ce man kana yuridu harsal akhirah duk wanda yake son aikin lahira zidda hufi harsi za mu kara mai a cikin aikin shi alhar asalin shine al'amal wal kasb aiki da kai shi za ke ce ba alhari ma'aikaci mai aiki ko mai noma a hadisi mun sai sai ke cewa sorry hadisi ne mawkuci ala dan Umar bisa magana cikin gaci da yake cewa ihris ala duniyaka ihris duniyaka kai aiki dan duniyarka wa haris bi qudratik kuma kai aiki da lahira ka don sace kaga aya abin da take nufi man talaba bima atahu Allah al-akhirata inna lahu wanda duk yake neman lahira ta hanyar abin da Allah ya bashi sai mu kara mashi wannan abu idan yana da dukiya ko yana da ilimi ko yana da sarauta wanda abin da yake da shi yana amfani da shi don neman lahira sai Allah ya kara mashi kan lahirar sai Allah ya kara mashi ƙwarin gwiwar yin wannan aiki sai Allah ya kara mashi hanyar samun shi da aikin lahira shine man kana yuridu har akhirati لذبله في عرشه وما كان يدعى في الدنيا فيه منها Allah ya so kuma kana son duniya sai Allah ya baka duniyar amma baka mai da yake cewa a wani waje an kana yi da hajjata a cinna da wuciya ma na sha'u da maluri da yake son duniya nan ta kusa sai ya sa gaba in muka so a cinna da wuciya ma na sha'u da nuri. sai mu ba shi abin da muka ga dama sai waɗanda ma ga dama wani ma zai so duniya Allah ya hana shi ai akan tantance danna la muslimu kusan kawo shi a cikin duniya ma na sha'u abinda ba dama liman nuri wanda muka so ila amsali zalika da ayoyi da irin wadannan wannan yace fa kaifa yuqannu an yuqal aw yuqala inna al-abda yataqarrabu ilayhi yataqarrabu ilayhi kama yusarru yataqarrabu al-abdu wal muhibbu fa bai zanna au yuqal ya za a ce idan abda ya takarrabu ilai shi bawa yana kokarin kusanta Allah uh, kama ya takarrabu al-abdu al muhibbu as-sadiqu ila mahbubihi wa sayyidi a ce wai yayi kama da ya tabawa da mai so na gaskiya yake kokarin kusantar masoyinsa yadda bawa ke kokarin samun shiga a gun idinsa kuma a zalika la yuqarribu ilayhi wa la yataqarrabu minhu alhalin da ba wannan wannan masoyin da ke son wani a duniya ba sa samun abin da ya kamata samun samu kusanci da kauna a gon abu su wani ya suddu hasali ma tun kuɗin sheke wa na uku suna hana shi kama ya fa'alu zalika al ana so a fitar da Allah da yadda bawa yake yi a ce Allah yana mutane suna neman tsanantuwa zuwa gare shi amma yana yarfe su bayan shi suna kauta mushi amma yana watsar da su kamar yadda ɗan adam suke wa junansu amma li qawlihi shi ɗan adam yakan yi haka ne saboda rowa Wai in ma zarruri, Ko kuma saboda ya cutu sai ma da ghairi Ko kuma saboda wani abu kamar haka an tabbata an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sihai annahu qala ya tabbata a cikin ainihin sahih hadisi ingantattu riwayoyi ingantattu yana cikin bukhari ana hadisi da yake ishara ya zuwa gare shi Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ah, Allahu ashaddu farhan bi tawbatil abd tawbati abdi lallai bawa zai tuba Allah subhanahu wataala yana da tsananin farin ciki ga tubar da bawa yake in ahadukum fiye ɗayan yarara hilatahu wanda zai ga abin hawansa idza wajadaha alaiha ta'amuhu wa sharabuhu tana ɗauke da abincinsa da abin shan ya kawo hadisin ne da ma'ana hadisin da ke cikin bukhari da muslim ta hanyar sahabi abdullahi ibn mas'ud Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labarin cikin yadda Allah yake son bayi su ba cikin gile sai musu kwancice da abin da za su gani mutum ne matafiyi a cikin kalalan sahara sai ga kuma wanda ke cike da abincinsa da abin shansa sai ka ce masa yadda mai ke rasa ya neme ta ya neme ta shigar ta har ya dawo ya samu wuri ya tsuguna yana jiran ta Allah ta kasance yana jiran mutuwa ya cire tsammani daga ainihin samun rahama daga samun mafita yana cikin haka daga ido kawai ke gara kuma na gaban shi da abincin shi da komai saboda farin ciki sai sallallahu alaihi wasallam ya kira farin ciki har yayi sabon Allah yace Allah ni da ubangijinka kuma kai ne kawai kaga wannan kalma ce ta kafirci amma saboda farin cikin da yake ciki ya yi ta bai sani ba shi sa aka ce ba a yi mutum hukunci da abin da ya faɗa a cikin tsananin farin ciki ko a cikin tsananin fushi saboda a wannan lokacin ɗan adam bai da tawazun wani shi ba ta da daidaito yana iya ɗan abin da ba shi ne manufarsa ba ko abin da ya yi kika shi bikin to a shahid a nan shi ne ya nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to Allah subhanahu wa ta'ala farin cikin da yake yi idan bawon shi ya tuba ya fi wannan farin cikin da bawa yake da ya samu wannan wannan gaban ko wannan nasara ko ya samu wannan mafita Allah subhanahu ta'ala yana farin ciki Wannan ya tabbatar da sifar farin ciki ga Allah subhanahu ta'ala ana cewa farin cikin Allah ba irin dan adam bane ba irin na ba bane ba irin na halittu ne amma Allah yana yi sannan kuma yana tabbatar da Allah yana son bayi su tuba idan sun yi zunubi Allah yana son su tuba Allah baya son bayi masu dogewa akan zunubi wanda ba sa tuba wato su na damar abin da suke sannan su dawo kan tuka mai kyau su nemi kafara Allah malam ya gaba da cewa wa karsa bata am sai ke cewa a man yakunu tawbatu bi tawbati ta'ibi a'zamu farahan من الواجب طعامه وشرابه ومركبه بعد الخوف المفضي الى الحلال الله سبحانه وتعالى yana fitar bawa. fiye da wato wannan mutum wanda ya samu abincinsa da abin shansa da abin hawansa bayan tsoro ya lullube shi da damuwa da rashin sanin yake sa gaba kai ka ci da matsalu lahu da janni saddi wal i'rad to ya za a yi aima Allah kwatanci Allah da yake da wannan sifa a kwatanta shi da cewa yana nisan bayi yana tunkuɗe su yana kauce bayan sun mushi bauta sun nemi shi a gurin kureshi wasu ira'awil mawali ana kasance Allah da irin mummunan tunani da mummunar mu'amala irin ta shugabanni wanda suke mabayin su shugaba yana mabawan shi mu'amala ta rashin arziki ta rashin girma ba haka Allah yake bi haƙƙin lahi mimma ya falu husada ya da kuma abin da shugabanni suke yi na zaƙin kun haƙƙin Allah kin kulawa da haƙƙin Allah ga al'amarin bayin su mahabubi ma mahabubi yadda ma muhibbi da wanda yake ya zarta san wani yake shan wahala musamman idan kun san nashi ya dace shi ma yana shi ba kai ba wuce mutum lauki ne yaya ma za a dinga kutanta Allah da irin tantan su na cewa saqimun la yu'adu muridun la yuradu mara lafiya wanda ba shi da masoyi da ke gani wanda yake so wanda ba a san shi ba hal bisadiki na ma'allahi yaqimun la yu'ad shin suna nufin a cikin wanda suka jiki da al'amari ga Allah akwai wani mara lafiya da ba a gaida shi hal arada Allahu ahadun bisirkin lam yar lam yuridullah shin wa hal arada Allah ahadun an samu nodi na tafi Allah bisirkin da gaskiya lam yuridullah Allah bai faci shi babu wani ko ne da faci Allah da gaskiya Allah zai faci shi wanda ya bi Allah da gaskiya Allah zai karɓe shi duk wanda ya ma Allah ibada da gaskiya Allah zai saka mishi ko karka ba tafi sai muslim Allah ya da ya fita a cikin muslim hadisin ainihin wato Abu Huraira Allah ya kara masa yadda cewa Allah subhanahu ta'ala yana faɗa a cikin hadisin Qudsi abdi maritu falam tashni qala rabb kayfa a'uduka wa anta rabbul alamin Allah zai ce bawa na yi rashin lafiya ba ku kai da ni ba sai bawa ya ce ya Allah ta ya zan yi in ce sheka ranar kai Allah ne ubangijin talibai ba ka rashin lafiya sai kulu inna abdi fulanan riga bawa na wane rashin lafiya lam tu'inhu ba kai shi shi ba amma innaka law atahu ne inda da ka je gaishe shi da ka same ni a wajen asalin lafazin hadisin cewa inna Allah azza wa jalla يقول يوم القيامة يا آدم عدت فلم تعدني قال ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين قال ما علمت أن عبدي فلانا مريضا لم تعده أما علمت أنك لو ته وجدتني عنده yake yana cikin musulun da musulun kama amalin farhan wanda ke nuni zuwa ga wajabcin duba mara lafiya da wanda ke cikin falala da kuma abin hadarin da ke cikin cikin duba mara lafiya kuma malamai sun yi kai da cewa ba dukkanin marasa lafiya sai suke da haƙƙin nan akan kowa ba a mara lafiyan da aladance dama yana da haƙƙi a kan shi wannan su ana ɗan uwa aboki kusanci makwabci malami ɗalibi siriki abokin kasuwanci wato kan ce ma'arif suka ma'arif ɗinka idan suka rashin lafiya haƙƙi ne a kanka sai duka gaishe su kwatankwacin shi kwatankwacin haƙƙin jana'iza al'ai jana'iza haƙƙi ne ta ma na wajibin an kira su amma ba kowace ba a aladance an san da'idar ta shafe ka wadda take tana da alaka da kai ta mutunci ko zumunta ko dangantaka ko kusanci wato sai wanda kana da wani alaka da mamaci sun na kusa shi ne ta hau ka wannan ma ta hau kanka ne a matsayin ke faɗi. mun aka ɗauki wannan hadisin da zahirinsa sai za su tare ne gaba da ya kawai asibiti kenan sai da kuma rasa lafiya kuma gani amma ana nufin mara lafiyanka da ya ishe ka kuma rashin kirki da rashin arziki a cikin mara lafiya ma baka gaishe shi wanda kusa da kai rashin lafiya har ya warke ka gaishe shi kana can kana ta hidindimu na rayuwa sun tare maka gaba ba ka samun lokaci ka ba da haƙuri cewa a yi haƙuri harkoki ne neman abinci kwangila kasuwanci wallahi muna gona kasan amfani ya riga ya taso ga masu satan masara sun yi yawa a kullum san kake wuri A irin da waɗannan kuzurin ah, da muke bayarwa kawai ce kasa an sassa mana hidimar ta walla wani hidimar ta kibar mu mana fita malaman firamare kiran ko da eh, hidimar ta kai da kirki baya ba da excuse kwata-kwata ba ba ta take kwana ba a wurin hidimar ta ta nake karfi da ke tashi a makarantar ba misali almuhimmu dai kai da mara lafiya wato wajibi ne akan ka kai da mara lafiya kuma in ka za ka tarar da Allah a wajen shi ma'anar za ka tarar da Allah a wajen shi Allah subhanahu ta'ala zai karɓa maka wannan aikin da kansa Allah subhanahu ta'ala yana son wannan aikin da ke in ba ka yi ba kana iya fuskantar wannan tuhuma ranar alkiyama Allah ya tsare yake wallahu qad akhbara annahu man kana yuridu harsal akhirati nazidahu fi harsi an ji cewa Allah ya ce wanda yake son aikin lahira za mu ƙara masa aikin lahira wa kuma ya ce man a al-akhirata wa ta'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun ulaika kana sa'yuhum mashkura shi ne muka kuntar da Allah ke cewa man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا يجي ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن wanda yake son duniya ita ce al'ajira kalla ba ta libun al'ajira wanda yake son na yanzu yanzu yake son kalala ta yanzu yanzu Allah ya ce addina lahu fiha za mu mishi gaugawa din mu bashi fiha a cikin wannan ita al'ajira din duniya ma na sha'u abinda muka ma za mu bashi liman nuridu ba duka masu son ba sai wanda muka dama Allah ya ce sun ga Allah lahu jahannam sannan kuma ta ga mishi jahannama yasbaha ayyadu kulha sai shige ta mazmuman yana abin zargi zuhura yana kuma abin kaskantarwa wato za a shafe ambatarsa gaba ki da cikin cikin al'umma Allah ya tsare ya Allah ya ce man arada al wanda ko yake nufatan lahira wa sa'alaha sa'aya amma kuma yayi aiki lahira shine kimani muka ji a can kuma ya amma misali hati wa huwa mu'minun shine sa'alaha sa'aya yi aikin lahira imani da aiki na kwarai da kun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran abun da aka sani a cikin shu'abul iman shine wa ta'ala sa'ayaha wa huwa mu'minun ya kara da kuma imani wato huwa musaddiqun fi qalbihi tasdiqan jaziman a zuciyarsa ya gaskata abin da yake cewa ya yarda Allah ne mahalicinsa ya yarda akwai lahira ya yadda wannan aikin da yake na alkhairi yana yi ne don Allah wa ulaika kana sa'ihum mashkura Allah ya ce wannan ayyukan su ababan yabawa ne a ji da Allah yana yaba aikin da su yayi a farai fil jumlati halan yace a takeice fa hadal babu wannan babi da su kai suka fice wa kansu zibun bima wa'adahu Allah ibadahu salihin kayyata abinda Allah yayi alƙawari ne ga bayan shi na gari wato babin da su yi suka ce kansu na korafi da zargin Allah da ganin cewa Allah ya ƙi musu abin da ya kamata na amsa soyayyarsu da kulawa da su su sun taɗe sun shiga uku sun lalace suna ta yin aiki Allah baya gani irin wannan korafin da suke yi don kusan korafin masoyi ga masoyinsa ko damuwar bawa ga ubangidansa a duniya malam ya ce to wannan ta karyata abin da Allah ya alƙawari da mu'minai nisbatullahi ila ma nazzaha nafsuhu an kuma suka danganta Allah ne zuwa ga abin da Allah ya tsarkake kansa daga gare shi cikin zulmin ibadi cewa Allah baya zalunta bayi bi a a'malihim salihah Allah baya sarwantar da ayyukan bayi na kwarai zai da zambin ba tare da sun wani zunubi ba wala udwani ba tare da sun yi wani zalunci ba aikin da bawaye na kwarai Allah ne taskace mushi sai in ya haifar da mujibin rashin samun wannan aiki ana ta kafiri kina aiki na gari ana rubutawa idan nan kiyama Allah yake cewa ka ila ma amilu min amarin da Allah ha ba'an musu ranan za a sheke shi suna gani amma ba za a ce babu record ba akwai da suka haka nan bawa da yake aikin kirki yake hadawa da aikin banza halatu amalan salihan akhara sayyi'a duka za a rubuta mishi an ji alkiyama an Allah ya so mishi kafara ya kausa kai akan wannan zunuban ya ba ya tashi aljanna haka zaluncin bawa yake mai yanwan shi yi duka ana rubutawa da ayyukan shi na gari Allah ya so ya jarabce shi na alkiyama a dauki ladan nan yana gani a cikin duka ayyukan da lada kuma a bawa da su shiga cikin su duk wani aiki da mutum yake na lada da wanda ba lada ba Allah ya sani kuma ya sa ana rubutawa kuma za a same shi ga baki daya a wadadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahad wannan ita ce kaida Allah dan haka a daina kwatanta Allah yadda bayi suke wa su. zalunta da ainihin wato yaudara da canza alƙaluma da rashin sanin darajar wato wanda ya aiki mai kyau duk wannan baya cikin tsarin da Allah yake gudana a kai wa tamthilul lahi bisayyidil bakhil da kuma munin kwatancen da suke wa Allah da mai gida wanda yake marowaci azzalim wanda yake macuci mamugunci wa nahwi da makamantansa wai kamatil wai kamatil qadrin nafs nisbati wa nisbati laha ila ikamatul wajib kuma wa ikamatil wa ikamatil qadrin ah, wa ikamatil qadrin da kuma tsayi da uzuri ga rai wa nisbatin laha ila ikamatul wajib tantanta mata aikata wajibi fihi bil kibri da'awa ma fi cikin wannan abin da suke yi akwai girman kai da kurari mara tushe wato tantanta wa kansu kusurin cewa to ai ma suna da aikin da sun Allah baya su suna da aikin ne sun Allah bai yaba ba za ka sun ma bari wannan girman kai suke wa Allah kuma awa ce mara hujja wal haqqul ladhi la rayba fihi an zalika jami'u la yakunu illa tafsir abdi ce gaskiyar da babu kwakwanto a kan shi duk waɗannan abubuwa da mutum ya samu nakasu ko a cikin aikinsa ko ke samun shiga wurin Allah yana faruwa ne saboda ya yi sawarwari wa kansa ya kuma yi ta'addanci da Allah ya kuna al'amalin da zai amila husariya sai zama aikin da yake din ba na gari bane au ya kuna lahu min sayyiati ma yu'akhiru abd sai zama akwai kuma wato ayyuka na banza na ɓarna da yi wanda su suka sa ya jinkiri bai samu ba kusa da Allah ba inna mal abdu zalimun jahil kuma shi bawa mamugunci ne ga kansa kuma jahili ne ta ido annahu qata bima yastawjibu sai dinga tunanin ya aikata abinda shi a tunanin shi zai sa a zai sa Allah ya so shi wala Allah ladhi sai abinda yake yi da anta zai samu da Allah yana ta wani irin salati mara mara asali yana ta wasu bukukuwa yana ta yau kanshi a warware zagiwa ne ke ha'inci nan yana tanin addini yake kuma yan shi a jama waɗannan namu yan da suke nan irin abin da ke faruwa da suke nan su suna ganin abin da suke addini alhalin kuma ƙarshen gaskiya abin da suke babu abin da ya dami su illa kushin al'anta Allah cikin bayan Allah na gari ya da fitattunu cikin al'umma ya da fasadi na zina da sunan musa'a ya da wannan mummunan tunani kanan matasa ta mutuwa suna tunanin shahada suke wannan mugun aiki amma kuma su wannan aikin an sa musu tunanin su kuma cewa aikin alkhairi suke yadda mutane misali suke zugugu ta bakin maulidi da tunanin wani babban aiki ne na lada halin kuma yana iya ja musu cikin allah ainihin tsiya a lahira suna nan da yawa irin waɗannan ayyuka ka shi bawa yana cutar da kansa sun bai sanin abu da allah ya ce ba yana zalunta kansa in tsaya inda aka ce tsaya sai je ta yin wasu ayyuka wanda suke ba masu nagarta bane ne alhalin shi kuma wa huwa ya sabu annahu yuhsinu sun'a yana tsammanin ai aikin da yake mai kyau ne manzilati man ma'ahu taqadun mushrish misalin irin wannan bawa shine mutumin da yake da kudi yake da cash mashushun yake fake yake da kudin jabu ko wanda aka mishi mara kyau ja al yashtari mata'an rafi'an falam yabi'u sai go da kudi kudin jabu yana so yake wala mai daraja sai ya ce ba za ka ba sannan annahum zalamu sai an cuce shi an ki karba kudin shi ko huwa zalimu alal ne mutunci ko huwa fi zalika shabihun bi ahadi nan yayi kama da ibnai adama in karaba qurbanan bi min ahadima ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلن لك قال إنما يتقبل الله من المتقين labarin ƴaƴan adam kabila da kabila da an shayin magana a kan shi ɗaya suka yi ayyukan da sun kusa zuwa ga Allah sai kuma wannan yayi aiki da takawa ɗayan ko bai takawa ba sai aka karɓi mai takawan ɗayan aka ki karɓar nashi sai ya ga kamar an cuce shi sai ya yi fushi aka ta mamaye zuciyarsa ya yi kisan kai wanda shi ne farkon mutum da ya fara kisan kai a duniya kuma yana cewa duk wanda ya kisa to wannan bidiya annabi adam yana da zunubi za a bashi kamasho a matsayin shi wanda ya fara za mu saurara da saboda gudun lokaci ya Allah ta da na gaba fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk